ofishin ministan tsaro na kasar ya hito da wata sanarwa da kanal mustapha kakakin ofishin ministan ya karanta a cikin daren jiya a talabijin ta kasa les assaillants ont aussitôt pris la fuite en direction du mali après leur forfait une poursuite a été engagée par forces de défense et de sécurité yanzu haka an kwarari waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki da suka arce zuwa ƙasar mali domin a dakatar da su sannan ya musu hukuncin da ya dace ce da su sanarwar ta ci gaba da cewa wannan harin fa Nijar ba za ta ya haife ba tabbat sai ta ɗauko fansa kadal mustapha ya ci gaba da cewa yanzu haka an keɓe kwanaki biyu na zaman makoki tare da mayar da tutar ƙasar a tsakiya haka zalika ministan tsaro ya isar da ta'aziyarsa da sunan shugaban ƙasa shugaban askarawan ƙasar ga iyalan marigayan tare da fata alheri ga waɗanda suka jikata nationale présente au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. cewa da sansanin 'yan gudun hijira na tazalle da ke kilomita 45 a arewa maso yammacin tasara kuma kilomita 80 da kasar mali yana kumshe da yalle sama da dubu uku bayan da ya ziyarci wurin da aka aikata wannan lamarin tare da halartar zana'izar marigaya gwamnan jihar tawa da na tuntuɓa yau da safe ta waya ya ce mini ba zai yi magana ba akan wannan zance saboda sha'anin tsaron ƙasa sha'ani ne wanda gwamnati a can koli kawai adda hurumin ta yi magana a kai rahotannin da ke fitowa daga wannan yankin na nuna cewa yanzu haka an ƙara ƙarfafa matakan tsaro masu ƙarfi inda ake ci gaba da zaman makokin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar Soja na gwamna marmarin na sauya da daji. Soja na